yanzu yanzu nan kotun ɗaukar ƙara ta sauke abba kabir yusuf ta ɗora Nasiru yusuf gawuna a matsayin zaɓaɓɓen gwamnan jihar kano akwai wasu abubuwa da suka faru masu muhimmanci ku biyo da hankali zan warware muku su kowa tambayar da yake a halin yanzu ne ya za a yi ɗaliban da aka tura karatu ƙasar waje ya za a yi da maganar ruso ya za a yi da maganar auren zawarawa ya kuma za a yi da appointment ɗin da abba kabir yusuf ya yi a kano ana cika ku da surutu ma haɗa fatu zan fito muku da bayanai masu muhimmanci allah ya samu dace duk wani abu da ya zama impossible a Nigeria is possible kenan eh wannan ita ce demokaradiyar mun riga mun gaya muku ƙarya ce kafirci ne demokaradiyar nan zalunci ne fi mu hana idan mu bacci kwana muka yi za a faɗi sakamako mu ne nan mu ne nan haba to wallahi idan ana sa ran cewar za mu yi biyayya ma a gwara a jitin yanzu wallahi bakar addu'a za mu bringa bin su da su da yardar Allah duk wanda yake da sa hannu a wannan zaluncin da aka yi wa mutanen Kano duk wanda yake da sa hannu a wannan zaluncin da aka yi wa mutanen Kano da yardar Allah duniya da lahira kwanciyar kabari sai ta ishe shi da yardar Allah ai Allah ba zalimin bawansa bane ba kai abba ba dan jam'iyyar NNPP bane ba ma tun a lokacin zaɓe fa logon jam'iyyar ma fa ba a sa mana ah, ba a sa mana sunan jami'a ba iya logo aka sa aka sa shi dishi shi ba muka fito muka yi zaben nan kwanmu da kwarkwatan mu ka duba ranar rantsuwa tunda ake kirkiri Kano ba a taba yin taron da ya kai na ranar rantsar da abba ba saboda al'umma da suke son sa amma a haka wai bai ci zabe ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to duk wanda yake sa ran cewar zamu yi biyayya ma gware ji wallahi tallahi ba zamu yi ba saboda ni ba zan yi biyayya ga shugaba mugu ba wallahi azzalimai kai ok yanzu hakan nan jirgi hudu ya tashi zuwa indiya na 'ya'yan talakawa ok abinda ba sa so kenan mu ci gabanmu ne ba a so an fi so kullum a ba mu addina kawai a ba mu addina kawai mu yi sare-sare shine burinsu kawai na lallahi wa inna ilaihi raji'una Allah zai saka mana kuma bakar addu'a ce za mu ci gaba da yi Allah ba zalimin ba wasa ba inna lillahi wa inna ilaihi general general announcement ko tagin dina mutum ya yi gawo da is coming sai na ci gosun uwansa wallahi Allah komai girman ka komai kankantar ka ballantana ka gannu wai by face wai kai mun magana wai gauna ni